assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu yau gaskiya za ku ji wasu maganganu daban wanda ya sha bambanci hukumance ya yi bambanci da saura da muke kawo muku wannan abin mamaki ne wanda ya faru kuma muka yi gama da kuma cin karo da magana ne akan masu kungiyan asiri secret society kenan wato maitan gargajiya da ma na zamani wanda yake faruwa ko da ko kuma ya wani ko ya faru da shi ko ya faru da yaron shi ko kuma dan uwan shi ko wani nashi to wannan gaskiya wannan magana ne na abin mamaki wanda a wannan abu ko kuma ce wannan hira za mu haɗa ku da shi zaki direct shi ma ya yi shari'i akan wannan abu da ya faru wato wannan baiwar allah 'yan ƙungiyar asiri ne suke amfani da ita ko kuma ce sun fara amfani da ita wajen cimma wani burinsu na duniya wanda shi ne yanzu yake faruwa yanzu wanda ba sai mun yi tsawaita magana a kai ba um, za mu so ku ji daga bakinta ita wanda abin yake faruwa da ita yanzu haka a baiwar allah menene sunanki na'am sunanki zainab malama zainab daga wani gari daga duma wato duma nan plateau state kenan mm. to na amki dan buɗe murya saboda mu dan ji me kike faɗa menene yake faruwa ko kuma ce me ya faru da ke wanda har kika zo wannan gida damuwa na ne na'am iri ba mafarki ba wajen da ba a na'am har ya zo ma yanzu ma har ya zo ko da rana ina ga abubuwa mutane kala kala to maganganu iri iri a zahiri kenan eh. na'am kuma yanzu suna faɗa za su kashe ni za su shuka mu za su zubar mun da jini a jikina to kuma za su maida ni cikin daji duka sun ce za su za su hallaka ni kuma ba zan sake yi rayuwa wanda zai zama mun ni ko tsakanina da mijina ba na ga haske tsakanina da mijina ba zaman lafiya ko na je gida ma ba za su fasa abin da suka yi niyya shi suna zuwa mun kiri-kiri ina gansu a mafarki duka sun zo ko wane lokaci ma suna zuwa mu iri-iri suna in don Allah in ba su hanjina suna haɗa ni har da rasulullah in ba su hanjina <clears throat> su mayagun kenan ko kuma ko kuma su karya mu wuyana in ba su hanjina don rasulullah suna yi suna faɗa suna maimaitawa suna she mu ko in ba su ko in ba su a kaina ko kar in ba su ma in su yi niyya ba zan gagare su ba a'udhu billahi to kuma suna faɗan wannan magana suna haɗa ki da annabi zahiri kuma duk masoyin annabi ko kuma ce duk wani musulmin duniya zai ce a bashi ya ba a bashi hanjin mutum ko kuma ya ce zai ci mutum to ai wannan ba su san Allah ba a'udhu billahi to wannan shine abubuwan da yake faruwa da ke kenan to yanzu na ga kamar hannunki na girgiza me yake faruwa hakan ko kuma me yake sake hakan suna she mun ai ko in yi yanda za su za ku yi ai ba za su bar ni ba to yanzu haka sun zo kenan mm. a uzubillahi am za ku mana afuwa saboda zaki yana nan kuma za ku ji takaitaccen bayani shi ma daga gare shi da ma duk abin da yake faruwa yanzu duka za mu ji daga bakinsa. am ko kuma kawai ba za mu haɗa ku da mai martaba to a alhaji dr shehu sarkin mayu najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka gashi muna hira da wannan mata mun ga kuma kamar abin da take faɗa yanzu mun ga jikinta na rawa hannunta na rawa kuma ta faɗa suna kusa da ita yanzu haka to za mu iya jin me yake faruwa hakan eh to a'udhu billahi minash shaitanir rajim ah, bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masoya namu na duniya da wadda muka sani da wadda ma bamu san ku ba yau ma muna nan mun sake dawowa mu kara muku addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya amin amin Allah ya tsare mu ya tsare mana mutuncin mu amin amin Allah ya tsare mu ya tsare mana addinin mu amin amin Allah ya kawo bawa kowa rabon shi amin albarka albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan bayan Allah kamar yadda kuka yi zance da su ba din na kaman kana ga kaman jikin ya tashi ma ba na san ba ban so yi magana ba hmm. a wannan bayan Allah muna ina tausaya wa Allah ina tausaya musu har ga Allah saboda an sa ta cikin kungiya dan asiri ne suke son su rika yin amfani da ita suna ɗiba pad na jikinta wadda kuma kirikiri suke gaya mata cewa ta basu ko ta basu ko kuma su yi abin da suke so su da ita sanadiyar haka sun tafi wuraren magunguna da yawa daga kan malamai da suka yi ta kokarin addu'a Allah ya amsa mai ijabar ce bata sauka ba sallah ka zo nan mm. na biyu kuma da kuma masu magunguna da asibitoci abin duk ya fi karfin su wadda ma kaɗan fara ganin dama dama shine addu'a saboda addu'a sai muminin addu'a takwabi ce in wannan sosai ce addu'a ba a maganin da ba ta yi sai dai idan Allah ya amsa ijaba ce ba a san wani lokaci ne da aka sauka ba sai wannan lokacin ijabar ta zo eh. to wannan bayan Allah kamar hakika da kuka gani cewa maya gurin suke zuwa mata kuma tana ganin su ke yake wanda muke ta kokari akan lamarin kashi uku yanzu mun samu biyu ya rage daya eh. dan har yanzu ban gama aikin ba shi yasa dalilin da yasa lokaci za ta ji wuyan ta za ce za su karya sai su kama wuyan sai ta je ihu ihu za ta ji gashi an lankwasa wuyan confirm Mm. kuma ba haka suna zuwa mata kirkiri ce mata ta ba su hanjinta ko kuma su hallaka ta wannan duka ta ce musu ita ba ta yadda ba saboda mm. haka wannan abin da in Allah so yarda kamar yadda kuka zo yau muna yau yau yau yau muna monday talata laraba alhamis in Allah so yarda in dai kuka zo ma za ku sake hira da ita za ku ji wannan laluran babu shi to Allah tabbata saboda zuwan su yau ina jin kusan kwana hudu kenan ko biyar yau kun zo yau kwanan ku nawa bai wallahi ya sati ok har kun kai sati a gidan nan ko eh. to insha Allah da yake ayyuka yayi yawa ma na manta da wani rana kuka zo don Allah da abubuwan zan yi kokarin dan da rage wasu ayyukan mu hada gaba daya mu samu mu karasa ayyukan ku albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya mana tsari da wannan kungiya amin amin Allah ya mana tsari da yan kungiya asiri Allah ya mana tsari daga dukkan sharrin mushriki da mushirka azzalimi da azzalima munafiki da munafikai albarkacin manzan Allah Allah ya bar mu da soyayyen manzan Allah Allah ya bar mu da alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya zama mana lema ranar gobe kiyama albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karshe muna ƙara gaida masoya na duniya mm. da wanda na sani da wanda ma ban sani ba Allah ya tsare mu ya tsare ku Allah ya faranta muku kamar yadda kuke mana Allah ya faranta wa masoyan albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to muna godiya Alhaji Dr. Shehu sarkin mayu Najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka Allah ya tabbatar da alheri muna godiya